shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin sahihul bukhari wato muna cikin kitabul kafala a ƙala abu abdullah bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ƙala abu abdullah حدثني جعفر بن ربيعة قال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل wato an karɓo daga abi huraira radiyallahu an cewa wato daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa lallai ya ambaci wani mutum daga cikin bani isra'il sa'ala ba da bani isra'il an yuslifahu alafa dinaran wato ya tambayi ya tambayi wani sashe daga cikin bani isra'il cewa ya ranta masa dinari dubu faƙala itini bi shuhada'i ushiru sai ce to zan baka rancen amma kuma ka zo min da shaidu wanda zan shaidar da su misali an gane ku sai ka kawo min shaida wanda idan na baka rancen za su zama to shaida tsakanina da kai kaga wannan shine magana kafala kenan ku sai ya zama to akwai mutanen da za su kafa shaida cewa lalle na baka bashi an gane wannan shine mahallin shahidin na kitabul kafala din na'am fa qala kafa billahi shahida shi kuma sai ce to ai Allah ya isa ya zama mai shaida ai ni a waje na ba sai an kafa wani mutum ya zama shaida ba Allah subhanahu wata'ala ya isa ya zama to mai shaida qala fatini bil kafil to sai ce to ka zo min da ainihin kafil ka zo min da wanda zai dauki nauyin biyan bashi idan kai ka kasa biyan bashi qala kafa billahi kafila yace Allah ya isa ya zama to kafil saboda ba sai na zo da wani mutum ba wanda zai lamunce ni a'a ko na zo da wani mutum ko ban zo da shi ba Allah ya isa ya tsaya mini mu qala sadaqata sai yace kai gaskiya fadafa'aha ilayhi ala ajalin musamma sai ya mika mishi wannan rance din dinari dinari dubu go zuwa ga ajali wanda aka ambata fa kharaja fil bahri fa qada hajata sai ya fita cikin teku wata rana sai je biya bukatansa malta masa markaban yarkabuha sa'annan sai ya nemi abin hawa da zai hau bi ma'ana ya nemi jirgin ruwa da zai hau ya fito misali yaqdamu ilayhi ajalin ajali a jalau wato ya nemi jirgin ruwa da zai hau saboda ya taho zuwa ga wancan mutumin saboda ajalin da ya sanya masa ya riga ya sanya ajali nan da kwana kaza ko nan da wata kaza zai biya wannan bashi ko ba lura ba to tunda ya sanya wannan ajali ga lokaci ya yi to shine ya nemi abin hawa yaya za a yi ya samu abin hawa wanda zai hau domin ya je ya biya wannan bashi din falam ji markaban sai ya zama to bai samu abin hawa ba na'am fa akaza kashabatan fa naqaraha sai ya dauki katako bi ma'ana ya nemi abin hawa ya nema bai samu ba sai ya dauki katako sai ya huda wannan katako din na'am fa adkhala fiha alfa dinari sai ya shigar da dinari dubu a cikin wannan katako da ya huda na'am wa sahifatan minhu da kuma fallan takarda fallan takarda kamar ya rubuta wasiƙa a cikin fallan takardar zuwa ga wato abokin salin nan